Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya baki ɗaya muna miƙa muku dubin gaisuwa daga naku Musa na kowa TV. In wannan shine face ɗin zuwan ka wannan channel ɗin ka danna mana subscribe daga zaran mun sake bidiyo za a sanar da kai. Wannan darasin namu na yau zamu yi shi akan koyon irge da harshen Faransanci. Kamar yadda muke ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas tara goma. To, za mu yi shi da harshen faransanci in allah ya so ya yarda kaman yadda kuke gani yanzu an deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix zuwa goma kenan to wannan na face ɗin ɗaya kenan n n n deux deux deux trois trois quatre quatre 6 6 7 7 8 8 9 9 10 goma kenan to wannan shine mu na yau na koyan kirge lissafi za mu dinga yin shi daga ɗaya zuwa illa masha Allah yayin inda muka tsaya and there through Kat sang see set with nef this zuwa goma kenan haza nan wannan shine bidiyon mu na yau